This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asari ya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare nake da Hawwa Sharar da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Talata ashirin bakwai ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hawa da kanin labarai. Fasar filu shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana fatan ganin wani sabon ta wuta a Gaza daga nan zuwa farkon mako mai zuwa. dakarun ukraine sun ce sun harbo jiragen rasha marasa matuki goma sha ɗaya da wasu makamai masu linzami da rashin ta kaddamar da hari da su a yankunan ta wata kotu a moscow ta ɗaure wani sanannen mai fafutukar kare hakkin bil'adama oleg olof na tsawon shekaru biyu a gidan kurkuku to kanan labaran duniyan kenan cikin shirin za a ji cewa kungiyar kwadago ta nlc na gudanar da zanga-zanga a faɗin najeriya sakamakon matsin tattalin arziki da yunwa babban makasudin wannan gangamin da muke yin shine mu ga ma gwamnati najeriya cewa al'ummar najeriya suna yunwa ana cikin kuncin yunwa yau mun waye gari a kasan nan cin abinci ya gagara daga nan za a ji cewa manyan malaman islamu sun buƙaci ƙungiyar kwadago ta janye zanga-zangar tare da cewa da lumana da ba lumana zanga-zanga dai ba cikin koyarwar rayuwar koyarwar musulunci wani tsari ne na biyan bukata zamanin siyasar duniya ta kawo sai dai kungiyar ta ce babu gudu babu ja da baya muna kuma dauke da shirin noma tushen arziki da zai duba hanyar da za a inganta harkokin noma a najeriya to amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya tukunna Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yammaci ga labaran duniyar mai karantawa Hauwa Sharif. A yau talata ne shugaban Amurka Joe Biden ke jagorantar shugabannin majalisar dokokin kasar domin wata tattaunawa a fadar White House a daidai lokacin da ake kara azakaimi domin tabbatar da samar da biliyoyin daloli a matsayin tallafi ga Ukraine daga nan an kauce ma yiwuwar rufe ayyukan gwamnatin Amurka. an bayyana waɗanda suka shirya tsab domin shiga tattaunawar da suka hada da shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai shock suma da shugaban marasa rinjaye mitch mcconnell sai kakakin majalisar dokoki mike johnson da shugaban marasa rinjaye hakim jeffries majalisar dattijan mai rinjayen 'yan democrat ta amince ba tare da bangarancin siyasa ba da kudin da ya amince da samar da kudi dala biliyan 95 a farkon wannan watan da ya kunshi dala biliyan 61 ga ukraine da dala biliyan miliyan goma sha hudu ga isra'ila da kusan dala miliyan biliyan biyar domin tallafawa abokan hulɗa da ke yankin indo-pacific da ya hada da taiwan da sauran sassa na bayar da tallafi johnson dai ya sha alwashin cewa ba zai kai kudirin gaban majalisar dokokin kasar ba domin kada ƙuri'a inda ya ce abin da ke gaban amurkawa a yanzu shine ganin majalisar ta mai da hankali kan matsalolin cikin gida da suka hada da batun tsaron kan iyaka maimakon aikewa da tallafi kasashen ƙetare A wani labarin makamancin wannan shugaban Amurkan Joe Biden ya bayyana fatan ganin wani sabon tsagaita wuta a Gaza daga nan zuwa farkon mako mai zuwa a yayin da wakilai daga kasashe da dama ke aiki domin ganin an dakatar da faɗan na farko tun karshen watan Nuwamba. Biden ya shaida wa manema labarai a birnin New York cewa ba shi da shawara akan al'amarin tsaron ƙasa wato mai ba shi shawara akan al'amarin tsaron ƙasa ya shaida mushi cewa ana gab da cimma nasara Biden ya kara da cewa ba a kai wurin ba tukunna amma yana fatan za a cimma ta wuta zuwa ranar litinin mai zuwa idan Allah ya kai mu. Tuni dai masu shiga tsakani ke ta kai komo domin ganin mai yarjejeniyar tsagaita wuta na makonni shida a faɗan da ake yi. Yarjejeniyar za ta haɗa da sakin mutane da Hamas ta yi garkuwa da su a Gaza da sakin Falasɗinawa da Isra'ilan ke rike da su a matsayin bursunoni. a ranar talata ne dakarun ukraine suka ce sun harbo jiragen rasha marasa matuki goma sha daya da wasu makamai masu linzami da rashin ta kaddamar da hari da su a yankunanta a cikin dare dakarun sojin saman ukraine sun ce rasha ta yi amfani da jirage marasa matuki har goma sha uku da makamai masu linzami biyar a hare-haren da ta kai a baya-bayan nan tana kaikaitar yankunan kharkiv sony diprovnik kelmianski da kirmoshokrad ba a dai samu wani labari ba da ke cewa akwai waɗanda suka samu rauni ko rasa rai ko wata barna sakamakon hare-haren a ranar litinin ne shugaban ukraine vladimir zelensky ya faɗa cikin jawabin shi na duk dare cewa wani taron da shugabannin turai suka gudanar ya haɗa da tattauna batun ƙarfafa dakarun ukraine da damar ƙera makamai da tallafin makamai daga abokan ƙasashe da ma ci gaba da marawa ukraine ɗin baya a yakin kwatar kai da take yi da rasha ana sauraron labaran daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to nan ba da jimawa ba hawa za ta sake damar da karashen labaran duniyar amma kafin nan mambobin kungiyar kwadago ta najeriya nlc sun fara gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar sakamakon matsar rayuwa da yunwa da wa tattalin arziki 'yan ƙasar da yana cewa tura ta kai bango dole ne gwamnati ta ɗauki matakan da suka dace don kawo ƙarshen halin matsin da 'yan ƙasar ke ciki. Daga Abuja wakilin Halima Abdur'uf ta aiko mana da ƙarin bayani. To ni fitowa na yi nazo shi ne sa kisan muna wuya a Nigeria. To mutane suna kuka sun ce abinci ya yi sada ga transportation. Shi ne sa mutane suka ta wuje suna tɛ kuka suka ce to shugaba kasa ta ji kuka mutane Nigeria ba wani ke a cikin Nigeria saboda ya taimako. Malama Zainab kenan tana kokawa akan yanayin da ƙasa ke ciki musamman yadda mutane ke cikin tsananin yunwa da kunci kuma ba a samun na kaiwa baki bakin salati. Zanga-zangar na kungiyar NLC mai mambobi a dukkan fannin ma'aikatan gwamnatin kasar kama daga ma'aikatan jinya, likitoci, malamai, lauyoyi da dai sauransu na zuwa ne biyu bayan kara munin tsananin matsin rayuwa da ake ciki a kasar inda kusan kullum ake samun tashin farashin kayayyakin abinci. Lamarin da ya kai ga talakawa na fantsama kan tituna suna zanga-zanga wasu ma na tara motocin da kwan kayan abinci ana tserewa da kayayyakin ciki. Tun da misalin karfe bakwai na safe ne mambobin kungiyar ta NLC suka fara taruwa a sassa daban-daban na Najeriya dauke da kwalaye mai dauke da mabambantan sakonni kama daga masu cewa a kawo ƙarshen yunwa tura ta kai bango. Ma'aikacin kiwon lafiya kuma mamba a kungiyar NLC Malam Mamman Musa Salka ya ce duk mai kishin Najeriya zai fito zanga-zanga ganin irin yanayin da 'yan ƙasa ke ciki talaka baya iya cin abinci sau biyu a rana. To na ɗaya dai duk dai wanda ya san da cewa da ɗan Najeriya ne abin da ke faruwa a ƙasa yanzu ba sai an gaya mashi ya zo ya shiga wannan zanga-zanga ba in ya san yana da kishin kishin kasa yanzu nan mai dan karamin karfi ba zai iya ci abinci sau biyu a rana ba so ɗayan ma yana neman ya gagara ballantana har a ce cewa ya ci abinci sau uku in ka shiga kasuwa abin da ka sai naira ɗari jiya yau in ka je ɗari uku ko ɗari hudu za ka saye shi abin da ma ake gani kamar da cewa abin banza ne pure water da da sai ka sayi guda biyu ma a naira ashirin yanzu guda ɗaya naira hamsin ne ina za mu sa kanmu in ba mu hita mun nuna ma gwamnati da cewa muna cikin wani hali ba abin ba zai yiwu ba a nasa bangare mataimakin shugaban kungiyar nlc kuma shugaban kungiyar malamai ta NUT na ƙasa. Comrade Audu Titus Amba ya yi ƙarin bayani akan abin da ya fito da su a yau. Babban makasudin wannan gangamin da muke yi shine mu gada ma gwamnatin Najeriya cewa al'ummar Najeriya suna yunwa. Ana cikin kuncin yunwa. Yau mun waye gari a ƙasar nan cin abinci ya gagara. Albashi da ake biya da isa isa maka buhun shinkafa ba kai kai rabin buhun shinkafa tunda buhun shinkafa dubu saba'in ce yanzu mafi karancin albashi dubu talatin bai siya maka rabin buhu ba balle ma a ce ya siya ma buhu shin ko da ya zama rubin buhu ai ba shinkafa za ka yi ta ci ba sai ka je wurin aiki sai ka biya kudin haya sai ka kai ka makaranta in ba lafiya sai ka je asibiti a kan dubu talatin ina ma son al'ummar najeriya su sani da kuma gwamnatin najeriya su sani cewa shi dubu talatin ma akwai jihohi da yawa a kasar nan wanda har yanzu ba su ma iya biyan wannan dubu talatin ba to yau mun waye gari rayuwa yana so ya gagara to mu a kungiyance mun ce ba za mu yadda abubuwa na tafiya haka ba dole mu yi wannan gangamin in gwamnati ba su sani ba mu gaya ma duniya mu fita karara san cewa ga abin da ke faruwa a kasar nan kullum in abu bai ta daidai ba a shirye muke mu fita ta mu gwada ma duk duniya cewa wannan abin da ake fa ba daidai bane mu kenan a matsayin mu na yan kungiyan kwadago mu zaton mu shine gwamnati ta saurare mu a halin da ake ciki dai alƙalama daga bakin yan kasuwa sun yi nuni da cewa buhun shinkafa a kasuwannin Najeriya na tashi ne daga naira dubu sittin da biyar sama garin kwaki dubu ɗaya akan kowane mudu biredi naira dubu ɗaya da ɗari biyar lamarin da ake dangantawa da faduwar darajar naira kuma masana tattalin arziki ke cewa dole ne gwamnati ta sake salo wajen ceto al'umma daga cikin wannan kangen Halima Abdulra'uf muri Amurka daga Abuja, Najeriya. To Allah ya kyauta a gaida Halima Abdur'uf. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga hawa ta damana da karashin labaran duniya. a yayin da wata yarjejeniyar kimiyya da fasaha da aka kulla tsakanin kasashen amurka da sin wato china ake gab da karewa a ran talatin nan ma'aikata harkokin cikin gidan amurka ta ce tana shirye-shirye na ganin an gyara tare da tsawaita yarjejeniyar tare da kafafa samar da kariya a ciki ba tare da bayyana takamaimai tabbacin ko amurkan za ta ci gaba akan yarjejeniyar ta baya ba wani mai magana da yawan ma'aikatar ya shaida a murya amurka cewa ba za a iya sanar da wani bayani a halin yanzu ba kan matsayin na amurka dangane da ko za ta tsawaita a kan yarjejeniyar ta baya da ake wato da take gab da karewa yarjejeniyar da aka kulla kan kimiyya da fasahar wani kundi ne na tsare-tsaren ayyuka na haɗin gwiwa tsakanin amurka da china a fannin kimiyya da fasaha. a ranar talatan nan ne wata kotu a moscow ta ɗaure wani sanannen mai fafutukan kare hakkin bil'adama oleg olov na tsawon shekaru biyu da rabi a gidan kaso bayan samun shi da laifin tozarta dakarun rasha a wata shari'a da masu lura da al'amura a duniya suka yi tir da ita da suka ce siyasa ce kawai Olaf mai shekaru saba'in a duniya ya shafe sama da shekaru ashirin yana jagorantar kungiyar fafutukar kare hakkin bil'adama ta Right Group Memorial. a shekarar 2020 ma kungiyar ta samu kyautar na mai daraja ta nobel shekara guda bayan dakatar da kungiyar da ma rusa ta a rasha kungiyar fafutukar ta memorial ta ce an buga olaf ankwa a hannu bayan sanar da hukuncin inda a nan take kotu ta umarci da kiyar shi zuwa gidan kaso a furucin shi na karshe a yin shari'ar ta ranar litinin olaf ya bayyana yadda aka shaƙe wuyan 'yanci a rasha abinda ya danganta da tsantsan ɗin rashin adalci. Hawa Sharif kenan ta karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. har yanzu dai muna najeriya kan batun zanga-zanga gama gari da kungiyar kwadagon najeriya ke yi sai dai malaman islama sun buƙaci kungiyar kwadagon ta da janye zanga-zanga da take yi kamar yadda za a ji a wannan rahoton da hawa umar ta mana. Shugaban Majalisar Shari'ar Islama a Najeriya, Nafi'u Baba Ahmed ya ce a tarihi zanga-zanga ba ta haifar da sakamako mai kyau. Baba Ahmed ya buƙaci ƙungiyar kwadago ta bullo da wata hanya da ta sha bamban da zanga-zanga don muradin zaman lafiya da hana keta doka da oda. Da lumana da ba lumana, zanga-zanga dai ba cikin koyarwar rayuwar koyarwar musulunci wani tsari ne na biyan bukata zamanin siyasar duniya ta kawo to kuma a yanayin da muke ciki da marar da muke ciki a ce za a yi zanga-zanga a yanzu yana iya kaiwa ga waɗansu wanda suna da wasu manufa da wata manufa daban ta kawo tashin hankali ko fasa gidajen mutane ko sace dukiyar mutane su janya akalar wannan zanga-zangan zuwa ga wata babbar fitina. Shi ma shugaban majalisar gudanarwa ta Izala Sheikh Nasiru Abdulmuhi ya ce, hakika mutane na cikin wahala amma zanga-zangar kwadago ba za ta samar da maslaha ba. Sheikh Abdulmuhi ya yi kira ga gwamnati ta ƙara buɗe rumbunan abinci don tallafawa jama'a yana mai Bukatar ƙungiyar kwadago tafi mai da hankali wajen tattaunawa. Zanga-zanga ba hanya ce ta warwar matsala ba, kuma zanga-zangan mun ga illolinta a ƙasashen duniya daban-daban wanda ƙarshe abin da ya haifar shine ɗa mara ido. Amma ba laifi ba ne hukuma in ƙa'ida ta nuna cewa akwai haƙƙin bayan Allah a kan hukuma to ta ba da su kuma a hanya ta tattaunawa a hanya ta zaman lafiya a hanya da ta dace kuma ana shan wahala tunda ana shan wahala nan to hanyoyin da ya kamata a sauƙaƙa mutane tuni an sani ina ne rumbuna suke na abinci a fito da shi a ba mutane ina ne wurin da ya kamata a sauƙaƙa mutane wajen mai da sauransu don me don wannan ita ce hanya mafi zaman lafiya. shugaban kungiyar kwadago ta nlc comrade joe ajero ya ce ba wanda zai hana su zanga-zangar lumana yana mai zargin gwamnati da haɗa gungun zaune gari banza wajen kawo tashin tashina a lokacin zanga-zangar. Comrade Nasir Kabir jami'in kungiyar ne. Kungiyar kwadago mun fito za mu tabbatar da cewa mun nuna fushinmu ga yadda kayayyakin masarufi suka tashi a kasuwa kuma gwamnatin tarayya ta yi banza da 'yan najeriya ga walhalu ga rashin biyan ma'aikata ƙarin albashin da gwamnati alkoli da kuma zaman da suka yi da mu na yaudaran cewa za su yi duk yadda za su yi su tabbatar da sun ka sauki a rayuwa kullum sai rayuwar karuwa take na walhalu da mutane suke ciki gwamnati ba za ta yi gaban kanta ba al'umma take mulki kuma wannan al'umma suna cikin kukuba ko ba za mu iya zuba ido muna kallon gwamnati tana azabtar da mutane ana walhal da mutane ba idan gwamnati ba ta dauki mataki akan wani abubuwa ba a to ina mai tabbatar wa 'yan najeriya babu gudu babu ja da baya wannan kungiya za mu kira yajin aiki na gama gari kuma za mu Kusa da duk wani al'amura kuma za mu tabbatar da cewa mun jaye duk ma'aikatanmu da kawato kowane aiki a Najeriya. Fadar Asorok ta mai da martani kan ikirarin na kwadago da nuna san ba gaskiya ba ne. Mai taimakawa shugaba Tinubu kan sadarwa Bayo Onanuga ya nesanta gwamnati da shirin ɗaukar nauyin gungun hamayya da zanga-zanga. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. tawagai gaida Hawa Umar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya ta samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari biyu da ɗigo biyar zangon FM. Kamar ko da yaushe za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu nan Washington DC agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha shida na safe yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe lake gabatarwa. wanda Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da shugaban kwamitin kula da harkokin noma a Majalisar Wakilan Najeriya, Honorable Bello Kaoje, kan yadda za a inganta harkokin noma. samarwa da al'umma abinci. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu kawo muku kashi na biyu kuma na ƙarshe na tattaunawar da Madina ta fara tambayar Honorable Bello kamar haka. Jihar Kebbi tana ɗaya daga cikin jihohin Arewa da matasan ta ke korafin rashin ayyukan yi da sauransu. Wani tanadi kuka yi wa matasan? Ai kaman wada nake gaya miki, tanadi already an riga an yi tanadi. Mutane abinda ba su fahimta ba, karatu ba wai lalle in ka kai karatu ka ce dole sai ka samu aikin gwamnati ba kamar aikin nan na noma aiki ne wanda ni yanzu haka a matsayina na dan majalisar tarayya ban taɓa wasa da noma babban manomi nake a jihar mu kuma ina cikin large scale farmers a jihar Kebbi kuma bai hana ni aiki na na majalisa ba kuma alhamdulillah hannan Abuja ina noma don ina da gona ta noma wanda doka ta ba ni dama in yi wa'annan abubuwa shi yasa kinka ka gani yanzu ai ofis ina kike same ni kuma ofis din ga abin da muke haraka ne na noma na poultry da kingin su kuma a can jihar Kebbi mai girma gona ya yi wani shiri na bubbuɗa scale acquisition centers zan iya buɗe yanzu haka waya ta yan gwada miki yanzu haka akwai centers inda ake ana koya mutane sana'o'i na hannu wasu ɗinkin tela wasu aikin kafintarin wasu mesin da mine ne saboda idan ka iya kuma za a baka tana tallafi wanda za ka iya zuwa ka je ka dogara ga kanka an riga an kammala wannan shiri din kuma akwai centers waɗanda muka gina kamin ita gwamnati ta ƙara gina nata za a yi amfani da su domin ciyar da al'umma irin manoman da ke yekuwa na rashin aikin yi to yanzu sai inda baka tashi aiki ba jiya ina tabbatar miki ko in makan da an kale ba kusan kashi 60 wa'anda a beneficiaries duk matasa ne kuma duk an ja kunnen su kowa ya koma aiki in ka je aikin noma yanzu aikin noman rani wallahi cikin wata uku kana iya tanadin miliyan uku na kanka to wani aikin wani ne za ka yi wanda za ka yi wata uku tanadin miliyan uku ko miliyan guda ma kai ko dubu ɗari biyar as a graduate ma to amma in ka dage shi yasa muka kirkiro wani program na shi eh, ka dage din ka dage kuma ana can ana ta kuwa ana ta kira ga al'umma a dage a dage a dage kuma ina tabbatar miki bisa ga abubuwa suke tafiya kusan matasa da al'umman jihar Kebbi sun karbi wannan kira na ka dage addu'an mu Allah ya bamu ikon to ba zan manta da yan uwana ba a tambaya ta ta karshe mata manoma a jihar Kebbi me kuka da musu mata da ma boss of alakan noman rani da ake yi kusan kashi 20 30 duk mata ne kuma jiya waɗanda suka kasance beneficiaries na abubuwan nan akwai mata ciki a bayan haka kuma irin skills acquisition center musamman abin da ya shafi harkar tailoring akwai inda ake koya ma mata harkar tailoring in kika je yanzu haka ɗakin gari akwai wata center tana nan wadda aka gina mata musamman su yi taking over wannan senta ɗin ana koya musu harkar noman ɗinkin tela ana koya musu harkar hair dressing kuma mai girma gona ya alkawali duk mace da aka koya mata iya to za a bata tallafi domin ta je ta ci gaba da inganta sana'ar da aka koya mata. Da kuma noma a bangare? Da kuma noma a bangare shi ma. Yau ina gaya muku wani abu idan ka je mazaɓata da ka ba mutumin mazaɓata mashin na hawa to ya fi son ka bashi injimi na noman rani. Don in ka bashi injimi na noman rani ya faɗa fadama to yana iya samun kasan kuɗin mashin uku daga bashi mashin ɗin hawa. To honorable bari mu ji matakan da kuke ɗauka akan harkan tsaro a jihar Kebbi ganin cewa yawanci tsaro na shafin harkar noma. Gaskiya tun shigowar wannan gwamnati yana cikin mataki na farko da mai girma gona ya ɗauka harkar tsaro kuma gaskiya gaskiya sofa so good don kusan in ce yanzu yankin jihar kebbi babu inda ba a noma ko a kudancin kebi ta gehe zuru inda ake da kalubale ba a risa 102 amma dai ina gaya muku kusan kashe 99.5 na harkar matsalar tsaro da muke fama da shi wallahi an magance ta kusan jama'a duk an koma gona shi yasa ina tabbatar muku ba da abincin da aka noma a kebi in ba duk ma da aka samu karancin ruwan sama ba to da za mu ce mu za mu ɗauki sunan gana benue food basket of the nation gaskiya gwamnatin tarayya da ita gwamnatin jiha haɗaka ce aka yi kuma komi depends da irin wanda ke shugabantar wuri shi mai girma gwamna da yake already yana da masaniya ga irin matsalolin tsaron da muke fama ya zo nan ya yi haɗaka da gwamnatin tarayya kuma ya samu haɗin kanta kuma jami'an tsaro duk wani su da ya kamata a yi abinda ita gwamnatin jiha da ta tarayya shi mai girma gwamna yana da tsayawa ya tabbatar da a yi musu shi yasa su ma ba su taɓa wurge duk an ka je wani abu bam da lalurar tsaro wallahi za ka ga jami'an tsaro kamin ka an kara sun isa wajen kuma cikin yardan Allah ana samun nasara kamar dai wanda na faɗa yanzu sofa gaskiya jihar Kebbi sai dai hamdala ba a ce babu yan matsaloli hiyar an ba wanda kuma wannan abin is normal amma dai matsala wadda za ta iya hana wani abu a kebe ta tsaro gaskiya babu ita yanzu. To amma shi gwamna da yake gwamna ne ba shi da iko da sojoji ko 'yan sanda a jiharsa. To idan babu 'yan sa kai yaya kuke gudanar da harkar tsaro? A'a, ai kamar wanda na gaya miki haɗaka ce. Ita gwamnati kamar ko wuce gunduma tana da irin nata mutane 'yan bijilante 'yan banga. waɗanda suna haɗaka kuma da yake akwai kyakkyawan ma'amala da fahimta tsakanin ita gwamnatin jihar da ta tarayya da kuma jami'an tsaro komi tashi gaskiya ana haɗa kai kuma a je a ga cewa an samu maslaha an samu mafita mm. eh, irin matsalolin da akwai na wasu jihohi tsakanin gwamnati da jami'an tsaro ko tsakanin jami'an tsaro da 'yan sa kai gaskiya kebi abin na da sauki kwarai akwai haɗaka mai kyau akwai dangantaka mai kyau duk manhohin gaba ɗaya jami'an tsaron da 'yan sa kai dai a ga cewa an shawo matsalan ita matsala ta tsaro kuma gaskiya yanzu sai dai alhamdulillah. Yanzu kuma sai sashen kasuwa inda za mu leƙa kasuwar ƙasa da ƙasa ta Ilela da ke jihar Sokoton Najeriya domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon. Da farko dai sunana Zakariya mai sai da shinkafa da gumi a nan tsohon kasuwa Sokoto. To wallahi farashi sai dai a ce alhamdulillah saboda abubuwa da komai ya canza sosai sosai. saboda yau in ka sayi naira goma gobe za ka sai suwa naira ashirin za ka kamin ka sai suwa kaji an ce ya koma naira ashirin in kana so goma dole jarin ka zai koma ila na bakwai ko kuma shidda misali saboda haka dai a wani sai dai mace ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kawo dauki gaskiya watan da ya wuce buhun gumi muna sayar da shi akan naira dubu sittin da biyar ainihin dangwace zuwa yanzu muna sayar da shi dubu saba'in da bakwai to yanzu ina gan zai kara naira dubu kusan dubu goma sha bakwai da ya kara daga wancan wata zuwa yanzu mai shi ma mai muna cikin wannan yanayi nashi wancan wata wanda ya wuce mai muna sayar da shi dubu talatin da biyu da ɗari biyar yanzu kuma ya kama naira dubu arba'in da bakwai kowane kowace jarka guda manja gaskiya to shi dai alhamdulillah shi bai kara sosai ba gaskiya sunana usama isa umaru mai shinkafa tsohuwar kasuwa jihar sokoto gaskiya babu abin da zancewa irin abubuwan gaskiya sun yi tsada sosai tunda kuwa ga indomi yanzu ga ta shekaran jiya ko da ne baka kasuwa abin da take naira dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar amma da ko da na dawo jiya abinda take naira dubu goma sha biyar kun ga abubuwan sun yawa sosai da sosai to ita ta talaya gaskiya ba wani abu na ta kara ba sosai abin da ta kara bai wuce ɗari uku uku don abin take naira dubu goma sha biyu da ɗari bakwai to da jiya da yau sai ta kara ɗari uku kun ga ita ba ta yi wani kari sosai ba wanda za a abin gan mutane kana da magana dan maliki amara ilil local government jihar sokoto to farashin buhu ya riga ya faɗi allah fara mana magani amma ko yanzu sai gwamnati ta tashi tsaye saboda mu a tashi tsaye na gwamnati ginnafin da ya hana a yi noma duk inda aka noma ginnafin ya hana da haka duk da aka san farashin nan shi faɗo kasa in ba gwamnati ta ɗauki mataki ba na watsar mana da yan ginnafin ba babu radda abinci da sauki to buwan gero dai can da wuri ana sai da buwan gero dubu hamsin da bakwai amma yanzu ya dawo dubu arba'in da takwas 47 masara an yi dubu 60 kuma ta dawo dubu 47 dubu 46 ta haka alhamdulillah mu har ganin sauki a har zakwa masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar wakilan najeriya honorable bellaka oje wakilan ma abuja madina dauda da kuma Julia Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla a gaida sarkin noma Muhammad Hafiz Baballe to kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaici. To Sarfilo a takaice a yau talata ne shugaban Amurka Joe Biden ke jagorantar shugabannin majalisar dokokin kasar domin wata tattaunawa a fadar White House a daidai lokacin da ake ƙara azakaimi domin tabbatar da samar da biliyoyin daloli a matsayin tallafi ga Ukraine da ganin an kauce ma yiwuwar rufe ayyukan gwamnatin Amurka. an bayyana waɗanda suka shirya tsab domin shiga tattaunawa da suka hada da shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai shak suma da shugaban marasa rinjaye mitch mcconnell sai kakakin majalisar dokoki mike johnson da shugaban marasa rinjaye hakim jeffries a wani labarin makamancin wannan shugaban na amurka joe biden ya bayyana fatan ganin wani sabon tsagaita wuta a gaza daga nan zuwa farkon mako mai zuwa idan allah ya kai mu a yayin da wakilai daga kasashe da dama ke aiki domin ganin an dakatar da faɗan a karon farko tun karshen watan nuwamba biden ya shaida manema labarai a birnin new york cewa mai bashi shawara kan al'amarin tsaron ƙasa ya shaida mishi cewa ana gab da cimma nasara biden ya kara da cewa ba a kai ga wurin ba tukunna amma yana fatan za a cimma tsagaita wuta da daga nan zuwa ranar litinin a ran talata ne dakarun ukraine suka ce sun harbo jiragen rashin marasa matuki guda goma sha ɗaya da wasu makamai masu linzami da rashin takaddamar da wani hari a cikin dare da su dakarun sojin saman ukraine sun ce rasha ta yi amfani da jirage marasa matukiyar goma sha uku da makamai masu linzamin biyar a hare-haren da ta kai a baya-bayan nan tana kaikaitar yankunan kharkiv sony da prosovic da sauran yankuna ba a dai samu wani labarin samun wani rauni ko rasa rai ba a sakamakon hare haren a yayin da wata yarjejeniyar kimiyya da fasaha da aka kulla tsakanin kasashen amurka da sin wato china ke gab da karewa a ran talatin nan ne ma'aikata harkokin cikin gidan amurka ta ce tana shirye-shiryen ganin an gyara tare da tsawaita yarjejeniyar tare da ya karfafa samar da kariya a ciki ba tare da ya bayyana takamaiman tabbacin ko amurkan za ta ci gaba da yarjejeniyar ta baya ba wani mai magana da yawon ma'aikatar ya shaida a murya amurka cewa ba za a iya samar da wani bayani ba a halin yanzu akan matsayin na amurka To madalla masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za mu sake da da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu sai a zirce mu yanar gizo ta adireshin mu na VOA Hausa da kam har ma da shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kan amadadin Hawa Sharif da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Julie Lathis Gresham ko da ta haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Al Santos. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfila Hashin da ke cewa Assalamu alaikum ga shirin yau da gobe.